Yau baki Dan banki yau kwana nawa maman yabo ya ike ki ki siyo mata garin amala ba kudi ba garin amala ba ba ba ba ba iken maman yabo ina kika kai mana kudin. Wato ɗanyar ba barin gama eh. maman iyabo ba ta yi sakina dafi. ni dama fa already zuciya ta riga da ta mutu ta dauki kuɗi ta wanda ce je su mu da garin bomo ne ko garin mai na ma manta garin amala kar ki sake kisi mutuncin garin amala. garin amala to garin amala eh. ni kuma barin ga ma kuɗin nan in na bada su ta gwagwaye ni kin ki kawo kudin maman yabu ko mu siyu ban za mu siyu ban ma na Allah Allah za mu sine mana albarka nan ni ba barin ga ma abin da ne da kuɗin nan kuɗin nan tattara su ne gaba daya na hada da tinkiyar kakana eh. zan garzaya in je Kano ka san a Kano akwai wani wasa da za a ji wani gagarumin wasa a hazard Ibi Center opposite Arewa Radio na taurarin Arewa a Wat za ta faru za ta fashe akwai manya-manyan selina za su zo ni fa tattaki ne tun daga garinmu na zo garin jihar Kano domin in je in ga wasan nan saboda an ce min ha musu bure ka zai zo gurin nan Isa Ayaki zai zo gurin nan Nura M Ino zai zo gurin nan a Sani Ahmad zai zo gurin nan Momi Gomba za ta zo gurin Nazifa Asnan zai zo gurin shi yasa ga ya kamata in tattara kayana ko matsayina gaba ɗayan su in tarkata in garzaya in je gurin wasan nan a Hazin Ibi santa. Eh, shi yasa. Eh, eh shiru. Hada musu bureka. Hada musu bureka. Mutumar ban nan. a dole mu sai Kano. Ke san saboda musu bureka ne fa za mu kai tara kudi mu. Za mu yi kudin mota mu je mu ga musu bureka. Shine za ta zo wannan. Ƙwarai ma kuwa. Ah, dole dole mu shiga. To. Kin ga kudin kudin abun sin ma bar miki. Kudin kudin amma malam bar miki. Ki kase. Ki hada da si ki kudin mota mu za mu kara miki dubu uku. Ki hada ki je wannan taro. To ba ni. Ba ni. Eh. ya fili tana gida ne tana gida ni ba daga nan can nayi ranar yau sai ma za yi za a yi abin nan hudu ga watan bakwai oh ranar ladi kenan ranar ladi ranar ladi eh mana ah, ranar mu kenan k'i <laughs> san ranar muke barau ba daga nan can nayi sai na ga musu bureka kuma yanzu nan zamu kankare kafa mu je wallahi sai mun je mun ga musu bureka saboda ita fa zamu je Kano fa mu je mu yi barau don Yarbawa Hausa TV ku yi subscribe sannan ku dona kororo bling bling